alhamdulillah wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ya bamu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid <clears throat> littafin mu mai albarka na malam muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala darasinmu da ya gabata shine darasi na ashirin da uku wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara da farkon darasi na ashirin da hudu. Mun kammala <clears throat> babi na ashirin wanda masail kawai ya yi saura, babi mai bayani akan cewa wato su kabarbaran salihai rikonta a matsayin abin bauta ko rikonsu matsayin abin bauta na sa su zama matsayin gumaka wanda darasinmu da ya gabata kusan shi abin da wuce wuri game da sha'anin ƙabarbaran salihan bayan Allah na sa ta zama kamar wasu gumaka da ake bauta ma wani Allah inda muka kawo daidai masail na wannan babe sai darasin mu ya dakata <clears throat> to za mu fara da bihi masail wannan darasin namu na 24 insha Allah ya fara dai gabar da malami ya ce bihi masail a cikin wannan babe akwai masail kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsirul ausan fassarar abin da ake ce ma al'autan ma'ana gumaka gumakan da ake ce ma autan kamar duwatsu kamar itace kamar a wani nau'in ruwa ko wani abu haka da ake bauta duk abu ke shi autan inda ba mutum mutumi bane wanda shi ake ce masanam matsala ta biyu تفسير ibada. mun ji fassarar abinda ake ce ma ibada bisa ga abin da ya gabata na wannan darasin namu asalisa mas'ala ta uku annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika shi annabi tsira da amincin tabbata a gare shi lam yasta'id bai nemi kariya ba bai nemi tsari ba illa mimma yohafu. sai ga abin da ake jin tsoron hukuyu a yana neman kariya ga abin da ana jin tsoron an arrabi'a wanda duk dai wannan nuni ne na illa da haɗari na shirka A arrabi'a matsala ta hudu ta hube haza wasa, ko ƙaranu haɗa wadda ya yi bi hadha da wannan ittikhadu quburil anbiya'i masajid yace ittakhadhu qubura anbiya'i masajid ya hada da shi alkamisa mas'ala ta biyar zikiru shiddatul ghadabi ambatan tsananin hushi a min Allah daga Allah idan mutane suka yi shirka ko suka fuskanci shirka to za su fuskanci tsananin hushi ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi Allah bai san a haɗa shi da kowa ga bauta sadisa mas'ala ta shidda wa hiya min ahammiha yana daga cikin abin da an muhimmancin wannan ma'arifatu sanin sifati ibadatin lata sifar bautar lata allati hiya min akbaril awsan wanda lata na daga cikin manya-manyan abubuwan da ake bauta ma da ba Allah ba kuma mun ji asali lata wani bawan Allah ne mai kwaɓa garin alkama soyayya yana raba ma alhazai matsayin a neman lada mutum ne mai ibada amma da ya rasu mabiya sai suka yi mutum mutuminsa kusa da kabarin shi to da ta yi ta yi ta yi shi ɗaya ce musu a ah, ta aiku ba ku sani ba wanga shi na Allah sai suka suna bautar lata ba an ambaci bayanin wato ma'anar bauta malata ɗin, wanda na daga cikin manya-manyan gumaka A asabi'a mas'ala ta bakwai ma'rifatu annahu ƙafro rajulin salihin, sanin cewa ita lata ko kuma shi gumkin lata da suke bauta asali ƙabari ne na wani mutum salihin bawa wanda ya bi Allah da ƙawa. asamina samina mas'ala ta takwas ismu sahibil qabri sunan ma'abuci ƙabarin, wa zikiru ma'ana tasmiya da kuma ambaton ma'ana lissa aka ce mai lata kana ya littus lil hujjaj atasiya mas'ala ta tara la'anu zuwaratil qubur la'antar da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama ga mata masu ziyarar kaburburra wanda an hana mata <clears throat> su niƙa gari su nufi wurin ziyara ta su bar ɗakunansu su yi ziyara an hana wanda matsalar ga idan mala ce idan muka dibi wagga matsala yana yiwa mace ta tayi aikin hajji ta zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamin ta kai rauda wurin da ana son duk wanda ya samu dama ya yi sallar nafila raka a biyu a wannan wurin to sai ta wuce shi kabarin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lokacin da take shuɗawa, ga ta kusa da shiya to nan kuma sai ta yi tsaye a wannan wurin ta yi sallama kamar wadda maza suke yi ba wanda ya hana wannan kamar yanzu mace tana biyo a kan hanya sai ta tarar da makabarta an hana mu mata ziyara makabarta ko zuwa abin da ya shahi ziyara kabari to amma suna tsaye ga hanya sai ga makabartar ga annabi sallallahu alaihi wa sallama in zai wucewa ga makabarta ga wani yake cewa ko in ya zo wurin makabarta ga wanda yake cewa su ko ba sun nika garin su ne don su kai wurin ziyara ba to su ma nan suna da dama su kalli wannan makabarta kai su karanta musu addu'a assalamu alaikum ala diya min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun suna da damar wannan saboda ba sun tafi don asalin ita wannan ziyarar ba ce to wannan kenan tunda su mata an hana musu kai ziyara a makabarta sai akan uzuri irin haka aikin hajji ya kai ta ga ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma irin biyowa kusa da makabarta duk wannan na daga cikin abin da tana iya karanta lafuzan addu'a da aka yi ga mamata tunda ba wani abu aka roƙon su ba a'a addu'a za a yi musu to wannan kuma sai ka mu ga al'ashira ko yawa ta goma la'anu man ha annabi eh la'anatu ko la'anatu ko la'anar man ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya sama makabarta fitila kamar a ce inda gura suke a sa fitilu an hana eh wanda za ka zo wasu wurare ka iske ga sunan to karewa dai da karau duk da bari ka sai wanga samu za ka tarar da akwai fitillu ko hmm. to amma ba da umarnin mai hubbaran aka saba ma'ana shi mujaddadi ba da umarninsa ba saboda rubuce-rubucen da ya yi sun nuna ba a yi to kaga kuma shi baya da rayuwa duk abin da aka yi bayanan shi wannan baya da hannu ciki Allah ya sani hmm, hmm. to sai babi na ashirin da ɗaya inda malam ya ce babun babu ma ja'a fi himayatil mustapha sallallahu alaihi wa sallam janabar tauhidi babi mai bayani akan abin da ya zo na kiyayewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ɓangaren tauhidi wa saddihi da kuma kangewarsa kulla tsariƙin dukkan wata hanya yusilu ila shirki da take kai zuwa ga shirka duk wata hanya da za ta kai mutane ga shirka annabi ya yi ƙoƙarin tarbe wannan hanya ya kange ta da wannan kenan kun ga shi ma babu dai babban abin da zai karanta shemu ne illa da aibi da haɗarin shirka da kuma aurace ma shi shirka ɗin da nisantarsa. Wa ƙaunin ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce a cikin suratu tauba, laƙad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim to Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani dangane da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa hakika manzo ya zo muku daga cikinku ana haɗa ma larabawa ba wani ne Allah ya ɗauko musu na ba aka ba su ba a'a ɗan uwansu kabilarsu wanda yarensu guda hakika manzo ya zo muku daga cikinku azizun alaihi wato yana damar da shi yana ɓata mishi rayuwa ma anittum duk abin da ke wahalar da ku annabi baya son wani abu da zai wahalar da al'ummar shi bayan nan kuma arisun alaikum mai kwaɗayi ne a ku son ya kai ga kowa ya zama musulmi son ya kai ga kowa ya samu rahama bai son ya ga wani cikin wahala bil mu'minina ga mu'minai kuma ra'ufun mai jin kai ne rahiman a mai rahama yana da jin kai yana da tausai yana da rahama ga muminai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma babba abin da yake so ya ga kowa ya ci nasara ga sha'anin rayuwar shi Malam Ibn Kasir Allah ya mishi rahama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya wa muminai haɗe a lokacin da ya aiko musu da manzo daga cikinsu, wanda yake yana cikin jinsinsu, kuma da yarensu irin na larabci ba wani aka haiko musu ba a manzon balarabi ne kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da sha'anin annabi Ibrahim alayhi salam rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ya mahalicina ko ya mahalicinmu mu wab'ath fihim Allah ka tayar daga cikin su annabi Ibrahim yana addu'a Da tayar musu da rasulan manzo minhum na daga cikinsu ba wani ba na daban a'a daga cikinsu a kuma Allah ta'ala ya ba da labari cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina hakika Allah yayi baiwa yayi yi ga muminai iz ba fihim lokacin da ya aiko musu rasulan manzo min anfusihim daga cikinsu. haka nan inda ma karanta yanzu gashi Allah ta'ala ya yi bayani cewa ya aiko manzo daga cikin mu al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda ya aiko balarabe kuma cikin waɗanda yake larabawa ne ba wani abu da yake waɗi wanda ban sani ba ana bi ta radiyallahu an daga abu huraira Allah ya da abu huraira Ƙwala, Abu Huraira ya ce, Ƙwala Rasulullah manzon Allah ya ce, Sallallahu Alaihi Wasallam, La ta za buyutakum kada ku sanya ɗakunanku ko gidaddajinku kubura su zama matsayin ƙabarbura. Ma'anar sa gida ya zama matsayin ƙabari ko ɗaki shine ya zan mutum bai sallah ciki, don ba a sallah a wurin makabarta. <clears throat> Wala ta zalu kabri idan, kada ku sa kabari na ya zama kamar idi a jima duk mutum ya tashi wurin ziyara a jima duk mutum ya tashi wurin ziyara wa sallu alayya amma ku yi mini salati fa inna salatakum haƙiƙa salatin ku da za ku yi mini tablugu ne tana isko ne aitu kuntum duk inda kuke wanda abu dawud ya rawaito wannan hadisi da isnadi hasan kuma marwaita hadisin amintattuna wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kada mu sanya kabarinsa ya zama idi ma'ana mu ita ta yawaita zuwa ziyara mu ta yawaita zuwa ziyarar kabarin wanda ba haka aka hore mu ba amma zuwa ziyarar kabari ko makabarta na tunatashe mu lahira amma ba mu riƙe kullum sai ka zo ziyarar ba yawwa ko kuma a zo a yi sallah wajen to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dai mu yi mai salati to kuma duk inda kake cikin duniya ka yi salatin ga zai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam za a faɗa mai cewa wani ɗan wani ya yi maka salati haka kenan ba sai an wakilta wani ba a Allah ya wakilta mai sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin mala'iku ya gane wanda ya mai salatin ko ina yake to sahabbai sun mai tambaya cewa idan za mu yi ma sallama mun san wanda za mu yi maka sallama to muna son mu yi salati a ƙaza mu yi maka salati da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim bil alamina innaka hamidum majid to kaga kenan yau babu wani salati da mutum zai riƙewa ya bar wanga tunda shi annabi da aka tambaye shi muna son mu yi ma salati wani iri za mu yi sai ce ga wanda za a yi shi kenan in mun bi wanga mun huta ko kuma in mun yi Allah yana sa a sanar da shi shi kenan ba sai mun tsaye wurin wani abu ba a'a mu tsaya inda ya tsaishe mu dan mu ci nasara ga wagga rayuwa da Allah ta'ala ya kaddara muna ga mu cikinta. wa علي بن حسين husayn daga aliyu dan husayn annahu ra'a rajulan shi aliyu dan husayn ya ga wani mutum yajibu yana tawowa ila furjatin zuwa ga wata kafa Amma wata kusuwa ko wani rami kanat inda kabarin nabi sallallahu alaihi wa sallam wadda ta kasance kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙala ko fayyada hulu fiha sai ya shiga a cikin wannan ramin fayyada u sai ya addu'a bana hawo sai Ali ibn al-Husayn ya hana mishi wa qala yace ala uhaddithukum hadithan ba za ku bari in ba ku labarin wani hadisi ba sami'tuhu da niji shi min abi daga babana ku bari in hada muku abin da nijiya daga babana an jaddi daga kakana Ali ibn Abi Talib kenan an rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la tattakizu qabri idan yace to ga abin da annabi ya kada ku riki kabari na ya zama kamar idi ana yawan zuwa wurin koyaushe wala buyutakum kubura aka kuma kada ku riki gidajenku su zama matsayin kaburbura su koyi zan ba a sallah ciki wa sallu alayya ku yi mini salati fa inna fa inna taslima taslimakum ko lalle salatin ku da za ku yi gare ni ya bulogo ne aina kuntum yana isko ne duk inda kuke ko da kake kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan zai isa rawahu bil muftara wannan hadisi a rawaito shi a cikin a muftara wanda hadisi na wanda yake ya inganta za mu ga cewa marwaita bancin muftara ma sun rawaito shi da haka kenan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kada a riki kabarinsa matsayin idi to kan mu rike shi saboda idi yana kwankomowa wadda shekara an yi shi wata shekara an yi shi wata shekara ana ta cewa Allah ya maimaita muna to ziyarar ya zama mu fi bin shari'a wurin yinta ba mu mai da ziyara kullum ba mu mai da ziyara awa shi ma babin kamar ne ya kammala na'am eh na'am

na'am ta baya ta kabarin bako, na'am suma, kamar na'am nan wurin ba eh, eh. zo su yi nan rauda ba to ina ga kila malam ya ƙara mana wani haske dangane da abin da ya shayi ziyarar da mata suke yi ko kuma zuwan da mata suke yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ana son ya zo rauda ya yi nafila wurin saboda irin muhimmancin da ke ga yin nafila a rauda wanda su kansu mata suna zuwa rauda din ko kuma an dan kebe musu wani wuri da suka zuwa cikin rauda don su yi na fila. to ga su kuma sun biyo kusa da kabarin kamar ta baya inda ba gabansa ba to mahama ya kummin ko an kebe musu ne lokaci na su zo su yi kuma ba a kebe musu lokaci su yi ba in sun zo ne cikin masallacin da dimmar za su zo nan wannan wurin rauda kuma za su biyo inda kabarin suna da dama su ma su yi ziyara saboda ga abin da a kuzurinsu yau za su zai ne wurin ibada to kuma ga kabarin to sannan kuma a koda ga hanya yanzu nan kila kama da na ambata su, in mata za su fi kusa da makabarta suna da dama wanda an hana musu ce za su je makabartar amma in sun ci karo da ita to sai su karanta wannan lafazi na addu'a tunda dama duk dai ziyarar da ake yi gaba dai a malam jabir da Allah shi mishi rahama yace idan ka zo wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam daura da shi kace assalamu alayka ya rasulullah jazakallahu khairan bakin haka in ka tsaya yayi assalamu alayka ya ababakar siddiq jazakallahu khairan ya umar al-faruq ba su bi suke tare da shi ba ya wasu uku kenan duk wanda kai sallama kace jazakallahu khairan mujazan yayi in kuma ka karanta assalamu alaikum wa ala diyar min al mu'minina wal muslimin kamar irin yadda annabi ya karanta in azu a makabarta shi ma yayi illa nan nazaran saboda akwai cinkoso da gomotso da niyyar al'umma su wuce cikin sauki insha Allah amma dai kamar yanzu misali a ce an ba mata dama su ta yi yi ziyarar kaburbura wannan shine a wanda lafazin hadisi ya hana ko yawa Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya mace ya tsine ma mata masu ziyartar kaburbura to kaga insha Allah su malamai na mamlakatul arabiyyatu saudiya babba abin da zamu kyauta musu zato sun yi haka na maslahatan saboda maslaha na samun su zo su dan yi sallar su a nan rauda kuma abinda shi ma malam ya kawo kenan yace to lokacin da mace ta zo rauda don yin sallah to babu wanda ya hana mata kalamani'a ba wanda ya hana mata na ta karanta ta tsaya wurin ta karanta lafuzan da namiji zai karanta eh suna da wannan dama wa alaikum nan ƙarin bayani shine cewa kiliyar da suka yi can sun fi da anon wato ah, hajji ko kuma umra. Eh. Don haka abin da ya kai su kenan. Na'am. Ah, suna da wannan damar ta wannan ziyarar kabari ne. Eh. yanzu a ce taye takanar ta kano kurum don a ziyarar ba don umra ba don hajji ba. Eh. To ita an ka A kwarai da gaske. Kuma ta ko ina take. A kwarai. mata su yi su yi wannan. Ziyara ba? Eh. Takanar ta kano don ziyarar kabari ɗari ita an ka hana. Kwarai ai. ko umra wannan ai kusan mun yi ta nana ta wannan mun karanto a baya la'anallahu zuwaratin qubur Allah ya tsinewa mata masu ziyarta kaburbura asali ma warko yadda al'amarin ya faru da maza da mata gaba ɗaya duk sai an ka hana ma kowa ziyarta kaburbura to amma su maza sai aka ce fal'ana zuruha kuma za an ba ku dama ku yi ziyara sai aka keɓe mata aka ce ban da su in dai ba irin waɗanda abubuwan na uzuri da aka ambata ba ko kamar mata sun bi kusa da kabari ko mata sun shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga sun zo raula don su yi ibada wannan wurin kuma ga kabarin annabi da sauran a sahabban samayya guda biyu kusa wannan za su suna da dama ba wanda ya hana na su karanta lafazin abinda maza ke karantawa kamar matsayin ziyara amma ba sun zo da nihinta ba ne ga abin da ya kawo su sai suka tarar da wannan na'am eh. to kaga in dalla ala shay'in yanzu nan kusan wanga ma ya fassara muna kaga can uhudu makabarta ce kawai e nan kuma ba makabarta ta ba ma asalata asali masallaci na to sun shigo yin ibada to kuma Allah ya kaddar masallaci annabi ya faɗaɗa har wayan da kaburburan sun dawo a ciki to kuma suna da dama babu wanda ya hana musu kama wada shi malam muhammad bin abdullahab ya ce fala mani'a eh abin da yasa dai ban karanto lafazin ba saboda yana da tsokan in ce sai na karanto duk gashi ya zama mun tsaya nan ya kawo waɗanga bayanan cewa a babu da ba a hana musu ba su mata in sun zo don yin sallah a rauda ga kuma kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam za su tsaya su karanta labuzan. ko dai abin da malam Jabir Jazairi ya kawo na takaice ko kuma mai tsawo 'yan har suna iyawa ko dama al'amari mai sauki na yan ka zo ibada ga mai sauki ga mai wahala sai ka ɗau mai sauki kamar rubutun jarabawa ko yawa an yi tambaya ga mai tsanani ga mai sauki kuma duk maki guda za a baka sai ka ɗauki mai saukin nan sai ka yi gaba da wannan kenan yanzu mata ba su da dama suna zaune ɗakunan su su shirya su ta yi wurin ziyara na kowace irin makabarta walau ko da matan da suke garin madina ko garin maka ko ma wani gari su tashi daga ɗakunan su su ta yi don ziyarar kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da dama amma in sun je wurin ibada su na aikin hajji ko kuma san su yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan idan mun tsaya mun lura gaba ɗaya zaman da aka yi madina kwatakwam baya cikin aikin haji zaman madina gaba ɗaya baya cikin aikin haji kawai dai babba abin da an muhimmancin zuwa madina ba ma ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallah a masallacin annabi wanda kamar da muka ambata a baya duk kai sallah guda masallacin nan daidai take da sallah dubu a wani masallacin da ba shi ba to kaga wanga ba karamin alheri na ba duk wanda Allah ya yi ma muwafaka ya samu zuwa masallacin yayi akalla sallah ko ta wuni guda ai ya ci nasara yawwa dama ko malamin iziya yi bayani cewa zaman Madina baya cikin aikin hajji sai dai kawai kuma eh, irin falalan Madina da shi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka zo ka yi hajji aka koma ba ka yi ziyarar a garin madina ba to ka koma da Rangwami ko a ka koma da Rangwami na lada mai yawa wanda baka samu ba e ga rauda wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani cewa fadama ce daga cikin fadamun aljanna ko mm, rauda in ka zo wurin nan ka yi rantsuwa da Allah kana tsaye ne a wani yankin aljanna ba ka yin kafara a rauda a gani ko to wannan kenan to Allah shi muna muwafaka to masail mala yace akwai mas'aloli kamar haka al'ula na farko tafsiru ayatu bara'a basara ayat suratu bara'a wadda muka karanta a farkon wannan babi asaniya mas'ala ta biyu ibaaduhu ummatahu nisanta da al'ummar sa ana hazalima daga wannan hurumi a gayatul bu'di wato matukar nisantarwa don abin da ya shahi shirka to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kokarin nisantar da al'umma daga gare shi bai so ya ga cewa ga wani daga cikin al'umma ya yi shirka don haka za ka ga har yau har gobe su mamlakatul arabiyyatul saudiya ba abin da suka ba karfi da ya kai da'awa ta tauhidi saboda idan aka rasa tauhidi kama an rasa komi amma idan tauhidi ya tabbata to duk sauran abubuwa na sunnoni da wasu ayyuka na alheri za su biyo baya amma in an rasa tushe kaga reshe ba maganan a samu a ce inganta A asalisa matsala ta uku likiru hirsi ambaton kwaɗayi ne alaina a kanmu wara a fatu. da tausayin annabi wa rahmatu da jinƙayinsa da yake da gare mu yana ta kwankomawa da nana ta mana saboda yana ganin tausanmu kuma yana yin jinƙai a gare mu arrabi'a mas'ala ta hudu na yi hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama an ziyarati kabri daga ziyarin kabrinsa daga ziyarar kabarinsa ala wajen makasusin da huska keɓantatta kamar kawai mutum ya keɓance cewa shi duk lokaci sai ya zo ziyarar kabari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana ma anna ziyaratahu tare da cewa ziyara annabi sallallahu alaihi wa sallam min abdalil a'mal tana daga cikin ayyuka mafi fita, amma keɓancewa shine annabi yayi hani a keɓance kila duk alhamis sai ya zo ziyara kamar wada nan ma wanga ɓangaren namu akwai masu wannan in ma ka zo ilara alhamis hubbare za ka ga kusan kasuwa ma tana ci sannan ko saboda an ɗauki ran nan kawai a ranar ziyara e ba ziyara in ba alhamis ba don haka kasuwa ma ci ta kai a wannan lokaci raka kaga shi a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a keɓance wani wuni ko wani dare ko rana na cewa sannan ne kawai ake zuwa ziyarar kabarinsa alkamisa mas'ala ta biyar na yiwu anin annabi sallallahu alaihi wasallam anil ikisari min ziyara ya hana mu yawaita ziyara eh yau ziyara gobe ziyara jibi ziyara ya hane mu a lokaci dai bayan lokaci me yasa ake son mu yi ziyara da kaburburra li'annaha tuzakkiruna al-akhirah saboda sai ka diba kaga duk wa'inda aka kwance makabartar ga da masu rayuwa ne suna tashi su ta yi ko'ina suna iya yin komai amma yau ga haki na ya hito su amma yau wurin da suke ya zama kufai babu alamun komai sai ka ji it. baka jin sautin komai in ba kila kukan wasu ƙwari ko tsuntsaye in makabartar tana da yawa ba amma ba dai wanda yake nan ka ji sautin shi ba asadisa mas'ala ta shidda asu ala nafila fil bait annabi ya kudaitar da mu da mai nafila a cikin gidajenmu kai nafila a gidanka kada ka mai da gidanka ya zama kamar kabari da ga wasu daga cikin mu ba sallah a gida in son samu ne in yi sallar magriba za ka yi badal magrib ya zama a gidanka za ka yi a wal watr ya zama a gidanka kuma ya zama kana inda ya kalla koda na fula a biyu ne ga shafa'i da wuturi ga a biyu a biyu kenan kana da dan wani yanki da kaka yi ba kamar yadda wasu mu suke ba saboda kasala ko ma shafa'in da wuturin ma mutum bai yi wannan yana da kyau mu yi ƙoƙari mu zanka nafila a cikin gidajenmu don mu bambanta su da ƙaburbura A sabia mas'ala ta bakwai annahu mutaqarrirun indahun. tabbace yake a wurin su annahu la yusalli fil makabara, ya tabbata cewa ba a yin sallah a makabarta kwanan baya muna yin karatu mun cimma cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallah a wata makabarta saboda wani bawan Allah ko wata boyar Allah mai sharan masallaci da ya bagani ya tambaya aka ce ai ya rasu ko ta rasu sai ce to me yasa ba ku wada min ba sun ɗauki cewa mai sharan masallaci kuma bai da wani matsayi don haka ba su wadi ba to sai ce to a kawo ni wurin kabarinta ko a kai ni wurin kabarin shi sai aka kai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ga ƙabarin. to wanga an samu annabi yayi sallah ga kabari ga wata mai sharar masallaci sai ce to ko da na zo sallah nan duk kaburburan ga suna cike da duhu ga ma'abutanta kaburburan cike suke da duhu amma Allah yana haskaka musu kaburburan su a dalilin nayi sallah nan amma mu kam an hana mu na mu je makabarta mai sallah Allahumma kila sai an binne mutum ba yi mai sallah ba ko dan an gidime ko dan wani sababi ya sa are mutum ba mai sallah ba wannan ana zuwa a sallah irin ta janaza da kabarin shi in ha haka ta faru ko ta mhm. samina matsala ta takwas talilu zalika abinda a illar wannan bi anna salatar rajuli cewa sallar da mutum yake yi ko salatin da mutum yake yi Wasalamu alai da neman tsira ka yi salati ga annabi da neman tsira ga annabi ya ya blugu wannan yana kai ga annabi wa in ba'u da komi nisa saboda haka fala hajata babu bukata ila man yata ila ma hamu man arada alqurba na abinda malam ka sanya jawo hankalinmu zaka ga a baya idan ana addu'a sai ce Allah mun bayar da salati ga rawa ga wani Wani ya kai ma Wani ya kai ma Wani ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu bukata da ayi wannan ko Yawwa. don da zarar ka yi salatin Allah zai sa a sanar da shi kenan yanzu babu bukata sai an ce mun yi salati mun ba suwa ga rawa da shehu usman shehu usman ya kai ma abdul qadir abdul qadir shi kai ma a kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu kuma shi wa mujaddadi bai tare da wannan fahimta ma'ana shi bai yin haka kuma bai ce a yi haka ba eh, eh. illa dai waɗanda suka zo daga baya su suka gina wannan to attasi'a mas'ala ta tara kaunu sallallahu alaihi wasallam kasantuwar annabi bil barzahi a barzahu a kabari kenan a turadu a amalu ummata ana gitta masa hmm? eh turadu a amalu ummata ana gitta masa ayyukan al'ummarsa bis salati was salami alayhi na salatin da za su yi masa da neman tsira in sun yi sai Allah ya sa a sanar da shi wane ya yi maka ta haka kaga kenan ba bukata sai an ce an ce wai akai a dauka akai ma annabi ko mhm. to ba sanar ko lokaci ba kuna da lokaci ba. babin ko ta ai shi na to bari mu dan wanda ya saura ko a to ni ne mutum ce biyar ba tunda mun kawo kan babi insha Allah muna iya dakatawa eh nan a mi aka ce game da abin da ya shahi rayuwa ta barzahu ko zaman barzahu wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san hakikanin wannan rayuwa rayuwa ta barzahu Allah shi ya san hakikaninta kawai babba abin da za mu ɗan ɗauki misali ta hanyar kwana sai ke mawarki ga kanan kayi kaza ga kanan kayi kaza ga kanan kayi kaza sannan kuma irin abin da Allah ta'ala ya kawo mana na ci gaban zamani za ka ga in ana magana akan barzahu akwai abubuwan da za su zama shaidu waɗanda za su tabbatar mana lalle akwai rayuwa ta barzahu wanda Allah ya sa hakikaninta kamar irin waɗanda abubuwan da ake loda ƙur'anai ko littafai ko minana za ka ga a aka cewa wani ɗan flashi haka ɗan ƙarami amma an loda mai akalla littafi kusan dubu dan abu kaɗan aka amma yana da an dantsara mishi kuma an so duk sai a buɗe abubuwan ga a gani to kaga tun da dai yan adam suna da wanga fikira da tunani to ina ga mahalicinsu Allah da aka kaga rayuwar barzau rayuwa ta wadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani Allah ya san hakikaninta kawai mu duk abin da aka wadi game da Bar zau, rayuwar kabari abinda an namu mu yi imani musallama mu ba da gaskiya mu ni kauya mai fatar Allah ya sa mu ci nasara a cikin waɗannan kaburbaran namu da za a kai mu mu tarar da alhairi muka gabatar to insha Allah subhanahu wataala to ne ya kamata darasin mu ya dakata zama in Allah ya yarda a darasi na gaba za mu tashi warkon babi na 22 mai bayani akan cewa ba da hadhihi da umma yau yu'badu al-awthan za a samu daga cikin al'umma a nan sallallahu alaihi wasallam wasu na bauta ma gumaka kuma har ma an samu din sun suna cewa musulmi na kuma amma suna bautar gumaka to Allah ya kare Allah ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dambe ɗaya dashi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك النداء